ومن آياته خلق السماوات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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin da hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyar lissafin nasara ya yi daidai da ashirin da daya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba a karatu muna cikin suratul ala rama sai Allah madaukin sarki ya ce mai abin suratul rom sai Allah madaukin sarki ya ce mai min ayatihi manamukum kamar yadda muka fara suratul Rum Allah madaukin sarki yana ci gaba da nuna mana ayoyi da za mu kalla mu gane Allah mu gane matsayin Allah sai Allah ya ce wa min ayatihi yana daga alamomi da za ka gane girman Allah manamukum bil laili bacci da kuke da daddare inji Allah wan hari da rana wa batiga'ukum min fadlihi da kuma buge-buge da kuke na neman abinci kuna nema a cikin falalar Allah malamai suka ce ai wa min ayatihi manamukum bil laili wa batiga'ukum min fadlihi bin nahari wato yana daga ayoyin da za ku gane girman Allah yadda Allah madaukin sarki yasa da daddare lokacin da kuke yin bacci ku huta da rana kuma lokacin da ake fafutukar neman abinci duk da cewa ana yin bacci da rana ba da dare kawai ake bacci ba haka ana neman abinci da daddare ba da rana ne wato kawai ake neman abinci ba amma dai mafi rinjaye dare shine lokacin da ake hutu ake bacci rana kuma shine lokacin da ake mai ake neman abinci wato wannan yana daga falala ta Allah irin wannan magana ce Allah yake nufi da yace wato alam naj'alil suratul naba وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا can baya wa ja'alna na makum wa ja alam naj'alil al mihada yawa wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata yawa wa alam naj'al al ardha mihada ashe ba mu sanya kasa ta zama shimfida ba kasa ga ta Allah madaukin sarki ya shimfida ta kuna rayuwa a kanta alam naj'al al ardha mihada sai Allah ya ce wal jibala autada sannan muka sanya wato duwatsu suka zama turaku waɗanda aka kata kasa da su saboda kasar katarin kame katarin katangadi an gane wannan shine wal jibala autada sai Allah ya ce wa ja'alna wa khalaqnakum azwaja Allah madaukin sarki ce sannan muka halice ku wato dangi akwai maza akwai mata Allah ya yi ku nau'i biyu ba a yi ku maza zalla ba ba a yi ku mata zalla ba Allah madaukin sarki ce ashe ba mu aikata haka ba sai Allah ya ce wa ja'alna nawmakum subata sannan sai muka sanya baccin ku ya zama hutu inji Allah madaukakin sarki duk yadda ka gaji ka gigita idan ka samu wuri mai kyau ka kwanta ka yi bacci wadatacce idan ka tashi da kanka yayi nauyi sai ka ji kamar an sauke maka kaya da kana jin jikinka da nauyi sai ka ji ka koma ta ka yau gajiya da nauyin jiki duk gaba ɗaya ya sauka shine waje Allah su subata Allah ya ce waje Allah laila libata sannan muka sanya dare dare ya zama tufafi a gare ku abinda ba za ku iya yi da rana ba da daddare sai ku iya tunda da daddare kana iya tube riga ka shimfida tabarma kofar gida ka kwanta za ka iya yin wannan da rana da rana ba zai yiwu ba idan kai kuma a rinka tambayar ka ji lafiya ko ba lafiya ba shine waje allan laila libasa Allah ya ce waje allan nahara sannan muka sanya wato yini ya zama mai ma'asha lokacin da ake buge-bugen neman abinci da an ce gari ya waye wani ya nufi ofis wani ya nufi gona wani ya nufi kasuwa wani ya nufi buge-buge kowa ya nausa ya tafi inda zai je nemi abinci wato Allah madaukin sarki ya mai da dare ya zama lokacin da ake samun hutu wato ake yin bacci sannan ya sanya yini shi kuma ya zama lokacin da ake buge buge nema abinci malamai suka ce abin da zai kara baka sha'awa hasken rana yana daga abin da yake rage wa dan adam gani da rana ake yi zalla ba a yin dare da kowa zai makance da wuri amma idan rana ganin dan adam ya ragu idan dare yayi shi yake wa idon dan adam cajin batir hasken da karasa da rana idan dare yayi sai wannan garin ya take me sai ya take dawowa wato duk wannan yana daga cikin falala da dare yake da shi da kuma falala wace yini yake da shi da ba ta wa dan adam dare da rana ba da wani wajen neman abinci wata gila a can zai mutu wannan wa yana ba mu labarin sun je kasar China ana ruwa suna cikin daki wani baturen China yana cire takalminsa sai suke jin wari wari suka ce wari me muke ji sai ce takalmina ne da nake cirewa shi wannan bature yace domin yau kwana uku ban samu lokaci da zan cire takalmin ba kwana uku bai samu inda zai samu natsuwa har ya cire takalmi ba takalmin yana kafa shi saboda tsaba buge-bugen neman abinci da buge-bugen rayuwa to yanzu wannan da ba a yin dare ai watakila a wajen neman abinci zai mutu to wannan shi zai nuna amfanin dare da amfanin me da amfanin rana shine wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batiga'ukum min fadlihi sai Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan yadda dare zai zo ya tafi yini ya zo ya tafi wani lokaci kaga daren ya fi yini tsayi wani lokaci ka gayi yini ya fi dare ne ya fi dare tsayi lokacin da dare ya fi ni tsayi to a lokacin ganima ne mai imani yake samu domin dare yana da tsawo sosai za ka iya kwantawa kai bacci isasshe kuma ka tashi kai wa Allah tsaye wanda rake sallar nafila yini kuma ya zama ɗan gajere idan za ka yi azumin nafila babu wahala babu matsala saboda bai da tsawo sosai an ɗan rage maka lokaci maimakon lokacin da wato yini ya fi tsawo inda zaka rinka samun obatayam idan zaka yi azumi na nafila wannan yana nuna maka falala da hikima da girma da kwarewa idan ta Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki yace inna fi zalika laayatin lalle a cikin wannan akwai ayoyi amma ba kowa ke ganewa ba sai Allah ya ce da qaumin yasma'un ga mutane waɗanda suke ji ba wai ana nufin ga mutane da suke da fangara fangaran kunnuwa ba kace banda kurma ba shi ake nufi ba a nan gurin ji irin ji da Qur'ani mai girma ya magana akan sa yace allazina yastami'una alqawla fayattabi'una allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina allah wa ulaika hum ulul albab Allah yace bayin sa na kware su ne allazina yastami'una alqawla idan an zo ana magana ana wa'azi ana karantar da addini ana faɗin maganar Allah to za su tsaya su saurara in ji Allah madaukin sarki idan mai wa'azi ya wa'azi ya kare fa yattabi'una ahsanahu sai su wato zama masu bin mafi kyan abinda wannan wato mai magana ya ambata to irin wayannan masu sauraron wa'azi kuma su ɗauki umarnin Allah da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke cikin wa'azin su je su yi aiki da shi to irin waɗannan mutane ake magana akan su da aka ce inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'una wasu malamai suka ce daga cikin qaumin yasma'una wato mutane sun kasu kashi biyu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zamanin sa kadai ba hatta zamanin sauran annabawa mutane sun kasu kashi biyu tun daga zamanin annabi Nuhu da annabi nuhu yake cewa Allah wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim واستغشوا wa وأصرهم annabi nuhu نوح يقول Allah wa inni kullama da'awtuhum ni duk lokacin da na kira mutane na zuwa gare ka ya Allah da tagfira lahum domin ka gafarta musu jalu asabi'ahu sai su sanya yatsun hannunsu fi azanihim cikin kunnuwansu su toshe su wato ba za ma su saurare ni su ji abin da nake faɗa ba irin waɗannan mutane da aka samu a zamanin Annabi Nuhu akwai su har zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda idan Annabi na wa'azi sai su toshe kunne dan kada su ji to kaga su ba su zama kaumun yasma'una ba hmm. Rufail ibn Amir ne Dausi a lokacin da wato zai zo shi Makka da ya zo bakin kofar garin Makka sai ya samu wasu dattawa cikin shawa, wasu tsofaffi ya ɗauka mutanen kirki ne Rufail ibn Amir ne Dausi ya gaida su da ladabi da girmamawa bayan ya gaida su har ya wuce sai suka kira shi suka ce kai wannan yaro mun ga kana da hankali kana da ladabi to akwai bukatan mai maka nasiha dan ta amfane ka ya ce to na gode na gode suka ce kaga wannan gari da zaka shiga garin maka ya ce eh mu mutanen garin ne mun san matsalar garin wato wata jaraba ce Allah ya hada mu da ita akwai wani yaro yana nan ya fito ana ce masa Muhammadu yana nan bai da aikin yi banda raba kan jama'a bai da aikin yi banda raba tsakanin wa da kani sai wa da kani suna cikin bautar gunki sai zuga daya sai gaba ta shiga yace shi ba za a bauta gunki tare da shi ba matsalarsa hatta kai ga yana raba aure yana sa rigima tsakanin mata da miji aure ya mutu ya zagi allolin mu ya zagi iyayen mu da suka wuce ya ci mutuncin dattawanmu to wannan yaron idan ka shiga cikin gari ka yi taka tsantsan da shi ka raka kuskura ka je inda yake saboda kada ya bata wannan ɗabi'ata ka mai kyau fail ya ga tsofaffi ga shekaru ya dauka mutanen kirki ne ya dauka gaskiya suka gaya mashi yace to nagode nagode sai dai akwai matsala guda daya ku faɗa min inda shi wannan Muhammadun yake zama domin kada in je kusa da wurin balantana ya lalata ni suka ce kana da gaskiya kar ka je kusa da inda yake bakinsa kamar sihiri zakin bakin tsiya ne da shi da ya fara magana zai kalallabe ka da magana kamin ka ankara ya gama da kai irin yadda yan bid'a suke faɗa yaran su kar ku je wajen wa'azin ahlus sunna sai zaki wannan wannan malamin zakin bakin tsiya ne da shi da ka je yanzu nan zai su ba san cewa ba bakinmu mu nake da zaki ba me ke da zakin ayar da muke ja ta take da zakin ba bakinmu muke da zaki ba me ke da zakin hadisin annabi Muhammad shi Qur'ani zaki yake da shi inna lahu la halawa wa inna alaihi la talawa zaki yake da shi chakwai chakwai sai sai ana karanta Qur'ani fiye da yi sai ka gane suka ce to wannan Muhammadu zakin bakin tsiya ne da shi kuma wajen dakin Ka'aba yake zama karka yi ka bi ta kusa da wurin yace an gama to fa ne ya shigo maka ya harkokin shi har ya gama harkokin shi bai da ya je kusa da dakin Ka'aba ba to yanzu ya gama abin da zai yi a garin zai koma gida sai ga to idan ya je garin su ya ba da labarin wani mutum ya fito a Makka yana cewa shi annabi ne sunan shi Muhammadu yana raba kan jama'a yana kaza yana kaza bayan ya gama bada labarin aka ce to ya yake dogo ne ko gajere ne siriri ne ko mai kauri ne yace a ai ma ban gan shi ba za ce kai labarin kan nan bai cika ba sai yace akwai bukata in je in gano mutumin nan da ido na Bahaushe ya ce samun tsegumi ya fi samun sisi akwai bukatar ya je ya gano shi har ya kama hanya zai nufi ɗakin Ka'aba sai ya tuno an ce masa mutumin nan zakin baki ne da shi idan ka ji magana sa zai rinjaye ka sai ya tsaya ya ce to ya zai yi sai ya samu auduga sai ya toshe kunnuwarsa in ya toshe sai ya magana in ya ji yana jin abin da ya fara sai ya ƙara toshewa ya ƙara danna wata sai da ji in ya yi ihu da ƙarfi baya jin ihun da ya yi ya ce to shikenan yanzu an gama sai kama hanya bai burki ba sai ɗakin Ka'aba yana zuwa ɗakin Ka'aba kuwa sai ya samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi a dakin Ka'aba yana karantar da Alkur'ani to fa ya kura wa Annabi ido amma bai jin abin da Annabi ke faɗa can a cikin zuciyarsa sai ce to a ah, kai mutumin nan ya kamata ya ji me yake faɗa ga bakin shi yana budewa yana rukuwa sai dan kama audigar sai dan cire kadan yana cire audigar kamin ya mare ya toshe daidai lokacin Annabi ya kwararo aya aya tana kwararowa surur ta shige cikin kudan shi daidai da zai toshe sai ya toshe da ayar ta riga ta wuce nan take sai je ta magana da bai taba jin irin ta ba ya ji wani usulubi da bai taba jin irin shi ba a cikin nasa sai ce kai da hankali na ba ana nema mai da ni takarai to su wadancan da suka ce kai saurare ni sun fi ni hankali ne kai saurare shi sun fi ni hankali ne mutumin nan in kariya yake zan gane in masihirci ne zan gane na san masihirta da bokaye in waka yake yi zan gane na san yadda mawaka ke waka su ba zan wutar da hankali na in yadda da hankalin wani ba bari in cire in ji abin da yake faɗa idan abin da yake faɗa daidai ne in rike in ba daidai bane in bambar kayansa kun ga liqaumin yasma'una kenan sai ya kama auduga sai ya cire yana cire auduga sai ya tsaya ya saurari annabi yana wa'azi tun yana nesa wa'azi na ratsa shi yana matsowa kusa yana matsowa kusa kai karshe har yayi sojan Dufail ibn Amir da Dausi wato Dufail har yayi sojan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad sami'tu kalama qaumika fika wal ana uridu an asma'a mink yace ya kai Muhammadu naji maganar mutananka ka yanzu in kana da abin da zaka kare kanka kamun bayani ina so in ji daga bakinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fare masa wa'azi a ja masa aya annabi ya masa bayani na hikima kamin ai haka wa'azi ya rata dufail nan take sai ya ga dufail ya miƙe ya kalli annabi da ya ce ya Muhammad yana miƙewa ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah yace na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne annabi ce alhamdulillah nan take Tufail ya miƙe yace ya Rasulullah inna dausan qad kafarat billah wa fasha az-zina fa arsilni ilayhim ya Rasulullah yace ya manzon Allah kabila ta kabilar Dausu sun kafircewa Allah zina ta yi yawa a cikin su ka tura ni yanzu in je musu wa'azi ya Rasulullah Kai ka ji sabon musulunta yaushe musulunta aya nawa ya haddace hadisi nawa ya haddace banda kalmar shahada ba abin da ya samu amma daga karɓar kalmar shahada yana jin cewa dole ya zama mai wa'azi shi ma ya je tallar wannan kalmar shahada ya isar da ita ga wanda ban samu ba ku gane da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka bayyana musulunci yanzu kai yau shekara ka nawa a musulunci ka taɓa yi wani wa'azi ya musulunta ka taɓa yi wani wa'azi ya daina laifi yanzu sai a samu wani iyamuri ya zo nan gari Sokoto ba musulmi ba ya bude kemis yana sai da magani ko ya bude shago na sai da kayan gyaran mota ko gyaran kayan mashin in ya bude nan aka rashin sa'a sai ya shekara goma a nan cikin garin Sokoto ko ya shekara goma a Kano ko shekara goma a Gombe idan aka rashin sa'a ka samu ba a taba samun wani musulmi da ya zo ya mashi wa'azi ya kira shi zuwa ga musulunci ba an masa adalci ba a taimake shi ba ba masa adalci ba ya kamata wannan addini mai tsafta ya zama mun dauke shi muna tallasa muna yada shi babu addinin da mutane ke son sa kamar wannan addini na musulunci da a ce ana daukar nauyin da'awa ana zuwa ana wazi ana yatar da sakon Allah wallahi fitinar da ake fama da ita tsakanin musulmai da wayanda ba musulmai ba a Najeriya da an samu sokin ta kun ga yan Niger da ake ta rigima kan su yan ina Niger Delta masu sace masu hako mai to a Najeriya ban taba sanin kabilar da ke saurin kalban musulunci kamar wannan kabilar ba mutane ne masu san musulunci masu saurin karɓar islam da kun je kun musu wa'azi na take suke musulunta mun je jihar Rivers a Niger Delta wa'azi abin da zai ba ku mamaki wallahi akwai wani gari da muka je sunan garin Nowa kamin mu fara wa'azi sallah ake ana sallah azhar an daidaita sahu galiman a gaba arna sun zo sun kewaye mu baka san iyakarsu ba suna kallon yadda ake sallah cikin natsuwa da tawali'u wallahi kare mu ga masallan Allah kare ya san wayanda suka musulunta ba ma fara wazi ba wata arriya na cikin sallah za ta faso sahu ta ce da ita za a yi sallah akwai wacce ta kutso cikin sahu yan agaji suka tare ta ta kalle su ta ce why now wai saboda me za a tare ta aka ce you are bare kanki a bude ba lullubi ba dan kwali ba rubi ce, oh god birkila baromi wa hankacin sai ta karbi a hankici ta kulla abin da ya kudutar mutane ne masu san musulunci masu sauran musulunta sai dai su musulunta a rasa wa zai zauna ya karantar da su addini akwai dan waya na gaya mu akwai abokinsa gidan abokin suka je duk ba musulmi a gidan sai lokacin sallah yi sai ya ce abokin ya kawo masa ruwa da buta ya alwala aka kawo masa aka kawo mai tabarma yana alwala baban abokin wani dattijo ba musulmi bane ya tsufa sai kura sai kura wannan musulmi da ke alwala ido sai kira dan nashi sai to shi wannan da zafi ya dame shi yana wawanke hannu yana jika fuska ku kai mai ruwa wanda ake wanka mana sai dan yace masa a fa zafi ne ya dame shi ba alwala yake me alwala yace wani abu ne da musulmi suke yin zafi sallah me sallah wani abu ne da musulmi suke yi suna bautawa Allah suna ganawa da Allah to sai sun wawanke gabbai kamin su kun san wani abu sai da tijo ya ta kallon wannan bawan Allah ya gama alwala ya ga ya fuskanci alqibla yana sallah cikin nasuwa da kushuri ya gama sallah ya sallama ana gama sai da tijo ya ce a kira masa wannan musulmin ana kiran shi yana zuwa ya ce ina son wannan addinin naka akan sa nake so na mutu a koya min yadda ake shiga wannan addini mutane ne masu son addini matsalar da ake samu ba je an karantar da su ba ba je an yi ne ba ba je an ilmantar da su ba idan aka karantar da su aka ilmantar da su matsalar ta kare ko bata kare ba matsalar ta kare Allah ka ba mu iko ku ga dufail kalmar shahada kada ya samu wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. amma yana cewa a tura shi je wa'azi annabi bai ce masa hada ah, ka ta sai kai karatu da yawa ba annabi ya ce maza tafi je ka ci gaba da musu wa'azi Tufail ya je yayi wa'azi yayi wa'azi suka ki su saurare shi yayi wa'azi abin ka da sabon mai wa'azi sai ya fusata sai da zama jama'a Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inna dausan kad kafarat billah wa fa shafi fihim zina fada'u Allah alaihi yan kabilar wasu sun cewa Allah suna ta zina an musu wa'azi su yi kunnan kashi ya rasulullah kai addu'a Allah ya rugurugu da su ya nike su ya barkade su a Ka kaji sabon mai wa'azi ka san da kaji mai wa'azi na wa'azi yana tsire muku saboda muku saurara ba sabon mai wa'azi ne shine yayi wa'azi yayi wa'azi abun an kiya karba sai ya fusata sai sai ya Allah tunda nayi wa'azi ba su ji ba ya Allah ku yana fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya daga hannu zai fara addu'a to fa yana yawa sun shiga uku ya dauka annabi zai ce Allah ya halakar da su sai ji annabi ya ce Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan ya Allah ka shirye da yan kabilar dausu ya Allah ka shirye da yan kabilar dausu yace ko ma ka ci gaba da yi musu wa'azi yana zuwa ya ci gaba da yin wa'azi cikin gajeren lokaci albarkar addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga rabin yan wannan kabila gaba ɗaya su sun karbi kalmar shahada kun san abin da zai ba ku sha'awa hatta sai hatta Abu Huraira radiyallahu anhu sahabin da ya fi kowane sahabin annabi ruwaito hadisai da yawa shi ma a hannun da ya musulunta a hannun wannan bawan Allah ya karbi kalmar shahada sai gashi ya jagoranto al'ummarsa masu yawan gaske ya taho da su gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga da ya toshe kunnansa ana wa'azi baya ji amma yanzu ya buɗe kunnan wa'azi ya shiga da ya shiga yayi me ya musulunta malamai suka ce to waɗanda suka yadda su tsaya su saurari wa'azin su ne ake cewa da qaumin yasma'un ba waɗanda wa'azin ma suka ce ba za su saurara ba shi yasa duk abin da zaka ci gaba da yi mu dai muna wa'azi zo ka saurara in muna wa'azi ne in kana da rabon shirya wallahi sai ka gane wannan qur'anin ana karanta shi ana fassarawa in dai kana da rabon shirya wajen Allah to zaka shirya akwai wanda ya zo wajen wa'azin nan da daga can ne sai yake tsayawa kada a ganshe samu ta illa su ya makale tun wazi yana ratsa shi sai fara matsowa har ya iso bakin kwalta rannan sai kunar bakin wake sai ya tsallaka sai ya tsallako wata ran cikin yadda Allah sai ya ga shiri a gaba ana wazi yana Allahu akbar ya gane me ya gane sunna ya gane shari'a Allah ka sa mu gane shari'a sai Allah ya ce me a gaba da raba ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء yana daga alamomi da za ka gane girman Allah Allah ya ce yurikumul barka yadda Allah yake nuna muku walƙiya idan hadari ya taso sai ka ga ana yin walƙiya tana tartsatsi a tarihin samaniya haka ne daga ina take fitowa ina take zuwa wannan shi zai nuna maka cewa iko ne na Allah iko ne nawa iko ne na Allah sai Allah ya ce kaufan a wannan walƙiyar da ake yi tana firgitarwa tana razanarwa wa dama'an sannan kuma tana sa ta zuciya da fatan alkhairi me yake nufi wasu malamai suka ce kawo lil musafiri wa tab'a lil muqim idan kana tafiya matafi yana tafiya cikin daji sai ya hadari ya taso ana warkiya sai gaban sai ya fara faduwa yana to Allah ya ta yi samu gari kusa kamin ruwan ya goce kaga shi yana cikin firgita da me da razana amma wa dama alil muqim mutumin da shi kuma yana zaune a gida mutumin da ke zaune a sakwato ga hadari ya taso shi kuma yana alhamdulillah dama shuka ta fara yaushi kaga ruwan nan idan ya sauka gyada ta da matara da da kaga shi wanda yake zaune gida shi dama wanda yake ka hanya ba wanda ya je saro kaya a Kano dare ya mashi ya ga hadari da walƙiya sai ce to ya Allah ya sa ruwan nan kamin ya sauka in gida gida domin walƙiyar nan da ruwan nan ya goce mana akan hanya sai da Allah ya dama hitilla motar da ba wata hitilla kirki ba ce kaga shi yana me kaufa hmm. eh wanda ke gida mafa kama wasu malamai suka ce wato khaufan wa taban wato khaufan din nan tsoron kada wannan walkiya da tsawa da ake yi akwai lokacin da idan aka yi tsawa sai wani burbushin wuta daga sararin samaniya sai ya fado wani lokaci ya karya bishiya wani lokaci ya halakar da dabbobi wani lokaci ya yi banna saboda haka idan aka yi cida aka yi tsawa sai tantatsi sai ga mutane suna toshe kunnansu kowa yana neman inda zai nutsu wa taba'an kuma me taba'an lilgai sannan ana cikin kwadayi da sare kwadayi da sare ne Allah ya kawo ruwan sama mai amfani shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya ga hadari ya taso iska ta fara tasowa sai fara addu'a ya Allah ina roƙonka alherin da ke cikin wannan iska ya Allah da alherin da iskar nan ta zo da shi ya Allah ka tsare ni daga sharrin wannan iska da sharrin wato da ta zo da shi haka annabi zai ta addu'a sahabbai suka ce za ga annabi ya shiga cikin gida ya fito ya shiga cikin gida ya fito in an ce ya rasulullah hadari ne ruwa za a fa ya ce akwai wayanda suka gani suka ɗauka ruwa ne aka musu ruwan bala'i annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da an fara ruwa sai fara addu'a allahumma suku ya rahmatillah suqi ya azab allahumma suqi ya rahmatillah suqi ya azab ya allah ka ba mu ruwa na rahama ya Allah kar ka ba mu ruwa na azaba ya Allah sai ya ga ruwa an fara shi ya ci gaba to daga lokacin sai a ga fuskar annabi ta warware yanzu kuma yana ci gaba da furmushi yana ci gaba da fara saboda an fara ruwa wani bala'i bai sauka ba idan aka ci gaba da tsuga ruwa ruwa ya zama tsuga shi ake tsuga shi ake to maza Allah kuma zai sake dawo addu'a sai ci gaba da me addu'a sai rika cewa Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ta addu'a saboda tausayin wannan al'umma har zuwa lokacin da za a dauke ruwa kenan kun ga yayin da ake tsawa ruwa yake zuwa akwai abun tsoro a ciki kuma akwai abun murna da farin ciki da kwadayi da tare sai Allah ce inna fi zalika sai Allah ce wa yunziru sannan Allah yana saukarwa minas sama'i daga sama ma'an ruwa Allah ce fayuhi bihi al-ardha ba'da mautiha sai Allah ya rayar da kasa bayan da kasa ta yi ne. ta mutu yanzu da Allah ruwan da ake shekawa a kwalar ruwa daga Sokoto har ya gudu a ƙasa idan aka ce da jarka jarka za a ciwo a rinka zubarwa a ƙasa sai ya sai ya yi yayi gudu ko ina cikin Sokoto da lambatu a Sokoto ruwa ya bi da Allah jarka miliyan nawa za a zubar da Allah kuna da kuɗi Sokotawa da za ku iya sayi ruwan nan amma wa ke bada ruwan Allah shi yake bada wannan ruwan fa bihi al-ardha ba'da mautiha hmm. sai Allah ya rayar da ƙasa bayan da ƙasa ta mutu ƙasa ta bushe Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi da za su sa ka gane girman Allah amma sai Allah ya ce liqaumin ya'qiluna ga mutane da suke da hankali Ake mutane da suke yawo na ba duka su ne masu hankali ba hmm. ba duka su ne masu ne ba masu hankali ba akwai wanda ba masu hankali ba ne akwai wanda yana tafiya ne amma bai da bambanci da dabba bai da bambanci da me dabba akwai wayanda Qur'ani ya sifanta su yace walaqad zara'na li jahannam walaqad zara'na li jahannam katiyum min al-jinni wal ins yaya suke lahum qulubun la yafqahuna biha sannan ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله يقول ولقد زرعنا لجهنم حقيقة مو حالي تادم كي وتجهنم إن جاء الله كثيرا ديوا ba duka ba da yawa min aljinni wal ins daga mutane da aljanu akwai mutane da aljanu da Allah ya halitta su amma ranar tashi alkiyama abincin wuta ne wuta za a babbaka su kama mai tambaya ya tambaya ya Allah su waye Qur'ani baya kiran suna Qur'ani baya baya kiran suna sai Allah ya ce lahum qulubun amma ga sifar su eh suna da zukata zuciya ta iya ta tsara musu ya za su samu duniya ya naira dubu za ta koma dubu ɗaya ɗari biyar a sun san yadda za su yi wannan ya zai yi ciwa da biro a ofis ya ƙara biro ya san yadda zai yi wannan ya zai yi babakere and handamization duk wata rikita rikitar duniya zuciya za ta iya shirya masa amma la na biha sai dai ba ta fahimta addini da zuciya ka ja aya ka ja hadisi amma da kiki ne bai ganewa sai Allah ya ce walahum a'yunul la yubsiruna biha ga su da ido dara dara in ya ga mota zai kauce in ya ga rami ba zai fada ba zai sha kwana ha amma la yusiruna biha ga wutar jahannama a gaban shi bai iya kaucewa bai iya ganin gaskiya la yusiruna alhaq wala huma azanu ga su da fangara fangaran kunnuwa ha ba abinda kunnan ba zai sauraro ba amma la yasma'una biha ba ta sauraron gaskiya da kunnan kai Allah ka raba mu da wannan sifa Allah ya ce ulaika irin waɗancan mutane da aka siffanta Allah ya ce kal an'ami kamar dabbobin gida suke kamar dabbobin ina me yasa ba siffanta su da dabbar daji ba dan dabbar daji ta fi dabbar gida waye dan dabbar gida ita ta fi kowa rashin hankali a dabba yanzu idan kana da tumaki guda goma sai ka kamo ɗaya a gaban su kayanka sai su ta kallo sai su ta me sai su ta kallo su ta kura ido har a yayyanka a daddatsa a soya a cinye suna kallo sai su ce Allah sarki tsautsai ya hau kan wance muka abin bai shafe mu ba sai a ƙara kamo guda ɗaya sai a ƙara yankawa haka za ka yi ta yankawa har su ƙare ba wacce za ta gudu ko a wacce za ta gudu yanzu ka nemo mutane guda goma ka aje su ka jawo ɗaya a gaban su ka yanka ka ce to yanzu ku za a kai ku kiwo a dawo haka je ciwo za su dawo to ba mutane ba ko dabbobin daji ba su yadda da wannan yanzu biri in aka kashe biri guda ɗaya maharba to in suka yanka a wuri sai sun binne kai da kafafun da fatar ba za su bari ba in wani biri ya zo ya gari bai ƙara zuwa wuri. gemun nan wansa ya kama da wuta sai ya me sai ya shafa wa nashi ruwa shi yasa Allah ya ce ulaika kal rashin hankali duk ya kare wajen tinkiya da akuya to wayannan da kasan tumaki da awaki haka suke yau malaika mutuwa ya tafi da wannan wai shi bai gane shi ba zai mutu ba gobe malaika mutuwa ya tafi da wannan sai ta a shafe mu ba bai shafe mu ba tun a makabarta za ka ga ya fara tare duniya <coughs> akwai wasu ba abokin su ne mutu irin mutuwar kujiya a dinnan. aka je ana jana'izar sa a makabarta sai sai duba agogo a kike shi ana sai wani kallon agogo yake yace wallahi an kusa a fara match din da za a yi tsakanin Arsenal da Manchester United lokaci ya kure wai ga dan wansa yana sawa kabari wai amma shi ba lahira ne tunanin shi ba akwai mashi da zai je kalla ulaika kalana yazo nan ne bambancin sa da tinkiya Allah ya ce balhum adall kai waɗannan sun fi dabbobi ma bata idan an ce maka mutum zai iya fin dabba bata an kai wasa sai abin ya gagara kama hankali ka kuma mutum yana iya fin dabba bai bata bata tana dabba tana iya fin dan adam basira yanzu da aka ce maka akuya da dan taure sun fi ka basira sai gagara ganewa ah yanzu idan dan taure yana bin akuya da barbara zaka ga ana ƙara ana gudu suna zagaye gida duk inda ta shiga ya bi a kewayo a furbusa nan haka dai ko ba haka bane idan yana bin ta da gudu ya matsa mata lamba sai ta tsaya in ta tsaya sai ta fitsari idan ta fitsari sai ya zura hancinsa karkashin fitsarin sai fitsarin ya digo a ina akan hancinsa sai ya sinsina fitsarin idan ya sinsina zai iya gane akuyar tana da ciki ko ba ta da ciki dama hanyar da ake gane abin da ke cikin mahaifa ta hanyar fitsari ake ganewa yanzu idan matarka ka kai ta asibiti a mata test dan a gane tana da ciki ko ba ta da ciki pregnancy test me za a ce ta kawo fitsari za a je ta kawo urine domin fitsari ta hanyar ta ne ake gane abin da ke cikin mahaifa to wannan na'urorin da likita zai hada yayi diagnosing ya gano matar tana da ciki ko ba ta ciki shi dokta dan taure duk Allah ya tara masa su a kwakwalwarsa ashe wani hamshakin dokta ne dan taure ba sani ba da ya tsinsu da fitsarin zai yi da gunazin a kokolwarsa sai ya gane tana da ciki ko ba ta da ciki idan ta idan ba ta idan tana da ciki Allah ya hana shi bi akwai da ke da ciki sai kaga ya hada fuska ya shamur ya bata ya ce kin yi sa'a sai yana ba ku gani ba ni kare na taba gani idan ba ta da ciki to Allah bai hana ce bi abu ke da ciki ba sai kaga sai yayi wani kuka yayi wani cin taya ta kuna sai ya sake ta da to yanzu ga dan taure Allah ya hana ke bi akuya mai ciki ya hakura kai kuma mutum Allah ya saukar da Qur'ani littafin da ya shigo wani littafi daraja ya turo maka annabi annabin da ya fi kowani annabi daraja ta harshen wannan annabi a cikin wannan littafi Allah ya ce maka karka bi matar banza amma har yanzu kana nan kana bin matar banza in duniya da gaskiya da kai da wannan dan tauran wafi basira wafi hankali wafi sanin ya kamata wafi ulaika kal an'ami bal hum adall wannan wace buzuru ko za a sako dan taure buzuru ake ce mace Allah ka gafarta mana sai sai Allah ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqiluna ga mutane masu hankali Allahumma ja'alna al aqilin Allah ka sanya mu cikin masu hankali sai Allah ya ce mai gaba da rama wa min ayatihi an تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون الله أكبر الله يتوب من آياته yana daga ayoyi alamomi ne za su ka gane girman Allah ka gane matsayin Allah an taquma as-sama'u wal ardu bi amri yadda sama da ƙasa suka tsaya da umarnin Allah madaukakin sarki sama gatanan ta tsaya waye rike ta Allah umarnin Allah Allah yake sama tsaya inda kike sama ta tsaya cak bata taba motsawa ba ƙasa waye tsaye da ita Allah Allah ne ce ƙasa tsaya inda kike nan tana tsaye muna gudanar da harkokinmu akan ta bamu da matsala shine an taquma sama'u wal ardu bi amri Allah ya ce thumma idza da'akum akwai ranar da za ku mutu a mai da ku cikin wannan ƙasa dama ƙasa Allah ya ce alam naj'al al da ke kifata alam naj'al al ke kifata ahyan ahyan wa amwata Allah ya ce alam naj'al al ke kifata ashe ba mu sanya ƙasa ta zama matattara ba ƙasa ita ce me matattara ahya'an rayayyu wa amwata da matattu. ahya'an ala zahriha wa amwatan fi batniha rayu ga muna muna yawa kan ne a samanta ran da muka mutu kuma sai a mai da mu ina kuma sai a koma karkashin ta duk dai na kai in kana da rai sama in ka mutu ƙasa kasa ke nan ne matattara nan kowa zai ci kai Allah ka gafarta mana to shi Allah ya ce min haka khalaqnakum daga ƙasa muka halice ku in ji Allah daga ina ka halice ku Allah ya ce wa fi fiha ku. kuma cikin kasan nan nan za mu sake mai da ku ko kun taba gani wanda aka yi masa kabari a sama ina za ka yi shi cikin kasa wa fi fiha ku. Allah ya ce wa min ha. sannan daga ƙasar ne da kurjukum za mu fidda ku taratan ukura wani lokaci na daban shi yasa Allah ce summa iza aku. sannan idan Allah ya kira ku da'watan wani kira da wannan ne malamai suka ce kiran guda biyu ne akwai kira da za a yi na farko hmm. akwai kira da za a yi na biyu menene kiran shine busar kaho da mala'ika Israfil zai sunan mala'ikan Israfil kamar yadda ya zo a hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu aya suratul zumar ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الله أكبر ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله يشهد ونفخ في الصور أكي بوسا أشكين كهو الله Allah ya من في السماوات ومن في الأرض waɗanda ke sama da waɗanda ke kasa duk za su mutu a daidai wannan lokaci duk za su suma a wannan lokaci Allah ya ce illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya ga dama ba za su mutu ba su kadai ne a daidai wannan lokaci za su saura malamai sun yi ta wasa kwakwalwa kan su wane ne za su zama cikin illa man sha Allah din nan wasu malamai suka ce akwai irin mala'ika Jibril eh akwai irin mala'ika Mika'il akwai irin mala'ika Israfil akwai irin yan matan aljanna da yaran aljanna wundanu mukalladun akwai irin hamalatul arsh mala'ikun da ke tallafi da al'arshi wannan mangaru da maluma suka yi ta yi akan zuwa ne illa man sha Allah lokacin mu kuma gaba da an gama duk wanda ke wurin nan ya tafi wani wasu kasuwa ki wani ya sayi kaya ya mika kuɗi an miko mai turmin atamfa mai kayan ya karbi kudin ba shi bai karbi turmin atamfan ba a lokacin za su fadi su mutu in sun ji wannan musa wani an dama hura zai sha ya ɗebo a ludde zai kai baki bata shiga bakin shi ba za a busa ya faɗi ya mutu ludden ya faɗi kwarya ta kife wani yana gyara wurin da zai yi bayin dabbobinsa yana gyara tafcin da zai ba dabbobinsa ruwa su sha ya gama gyarawa zai koro dabbobin kamin su zo su sha ai wannan busa dabbobin su mutu shi ma ya mutu a bakin tafki kowa yana harkar da wani ma watakila yana zina za a hura wani watakila yana luwadi za a hura wani ana ta'addanci kai Allah ka gafarta mana da an busa kuma kowa ya mutu Allah ya ce duniya ta yi ta ka IBN kowa ya tashi daga aiki duniyar ne ya zama ba kowa ga shaguna ba masu su ga bankuna cike da kuɗi ba masu shi ga rusa-rusan motoci ba masu shi ga jirage a airport ba masu shi ga shaguna cike da kaya ba masu shi ga kanta ma kanta man gidaje ba masu shi ga abun hawa ba masu shi wa idal isharu wato kowa ya riga ya mutu ba wanda ya saura ga raƙuma ba mai kiwon raƙumin ba ne shi ma yayi me ya mutu raƙuman ma za su zube su mutu kowa zai tashi daga aiki duk duniya ba wanda zai saura Allah ya kalli duniyar nan da muke ta hauka akan Allah ya kalle ta ba kowa ranar sunan Allah zai tabbata na alwarisu mai gado saboda ba mai cin gadon wani uban ya mutu kakan ya mutu dan ya mutu matar ta mutu jikan ya mutu tattaba kunnan ya mutu kowa ya mutu duk family an mutu wa zai ci gado a lokacin kuma Allah shine wanda zai ci Allah kuma ya zama saura shine mai gado ya kuma gaje dukiya ya gaje duniya duk ta ko ba tashi a bar duniyar empty ba kowa a ciki har zuwa lokacin da Allah ya gada ma. Allah yana tambaya al malik al jababira wa aina abnaul jababira ni ne mai mulki ina kangararu suke ina ƴaƴan kangararu ina masu cewa ba wanda ya isa ina ƴan sai mu ina suke inji Allah ba kowa kowa ya tashi daga aiki Allah ya ce sun ba da fika fihi ukura daga nan sai a sake yin busa ta biyu busa Ka biyu banda waccan ta farko Allah ya ce fa izahum qiyam sai kaga mutane ana ta tashi kuma daga kaburbura yanzu na kowa ya tashi yana kalle kalle bai san gabar zai yi ko kudu zai yi ko arewa zai yi ana ta fitowa daga cikin kabari kowa zai fito a rude a firgice a ragade shine summa iza da'akum da'watan eh min al-ardi daga kasa iza antum takrujuna ai iza antum takrujuna min al-ardi sai ga ku kuna tartowa kamar farin dango daga ina daga cikin ƙasa kaburbura na fashewa suna tsagewa ana wargaje kaburbura mutane na ta fitowa yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun tashir to ina za su nufa مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ذاك mutane suna tafi fito daga cikin kaburbura Allah ya ce ka annahum jaradun muntashir kai ka ɗauka fari ne wa'anda aka watsa haka za ga mutane kowa ya rikice kowa ya rude ango na banki amarya ba ta amarya yake ba amarya na tunku da ango ba ta shi take ba ɗana cin karo da uba ba ta shi yake ba uba na karo da da ba ta shi yake ba kowa ta kansa yake bai san ina zai nufa ba bai zai a lokacin kiyama da muke faɗa kana ganin kamar tatsuniya ce kamar labari ne ga mu ga ka gada an gama ko ba gama ba Allah ka ji tausan mu Allah ka gafarta mana Allah ka ji tausan mu a ranar tashin alkiyama shine thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujuna Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba rama. وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وله ما في السماوات الله يشهد duk wanda ke cikin sama wal ardi da ƙasa lahu na Allah ne mallaka Allah ne inji Allah duk abin da ka gani a sama ko a ƙasa da wanda ka gani da wanda baka gani ba duk mallakar waye mallakar Allah ne Allah ya ce kuma kullu lahu qanitun dukkan su Allah suke yi wa da'a kullu qanutin fil qur'an fa huwa da'atun duk kalmar qanut in ta zo a cikin alqur'ani mai girma tana bada ma'anar me tana bada ma'anar da kamar yadda aka samu a wani aka saboda haka kullun lahu qanitu. duka Allah take wa da'a kenan bishiya tana yi wa Allah da'a sama na yi wa Allah da'a ƙasa na yi wa Allah da'a dabbobi akwai da'a da suke yi wa Allah microphone din akwai da'ar da yake wa Allah duk abin da ka gani yana yi wa Allah ne ha, kai dan adam karamin alhaki dan ka wa Allah ne zaka iya cutar Allah da shi you are just a zero behind a decimal point Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله يقول هو الذي يبدأ الخلق الله شيء وانده يكي فارد حالك تنسان بابا إذا summa yu'iduhu to kuma sannan shine wanda wato zai ainihin sake tada halitta ya sake mai da ita an kawo kalmar summa saboda akwai gap tsakanin farar da halittar da mai da sannan za a tare ita wataƙila bayan an farar da halittar ka wataƙila sai da kai shekaru da yawa a duniya wataƙila ka mutu sannan kiyama ta tsaya an samu shekaru sannan Allah ya ƙara tada kai shi yasa aka ce wato huwa allazi yabda'ul khalqa ba ce wai idhu ba a wannan ayar sai aka ce sun mai iduhu domin a nuna tazara da ke tsakanin sanda Allah ya fara da halittar da sanda Allah zai yi me da sanda Allah zai karata da halittar sai Allah ya ce huwa ahwanu alai idan zaka fasara a larabci tafdili ne shi yafi sauki a wajen Allah hmm. wato tayarwar ta ma fi sauki a wajen Allah fiye da me fiye da fara halittar amma malaman tafsiri suka ce a wa huwa ahwanu alaihi ai wa huwa hayyinun alaihi a wajen Allah mai sauki ne ba za ka ce a wajen Allah ya fi sauki ba saboda shi Allah ba wani abin da wai wannan ya fi wannan sauki a wajen Allah idan ka ce wannan ya fi wannan sauki a wajen Allah kenan wanda aka fi shi sauki shi kuma ya fi mai kenan ya fi wannan wahala a wajen Allah to shi Allah babu abin da ya fi sauki babu abin da ya fi wahala duka da da mutum ɗaya, da da mutum miliyan da fara halittar da duk daidai suke ma khalqukum wala ba'thukum illa ka wahida Allah ya ce ma kalqukum halitta ku bata zama wani abu ba inji Allah wala ba'atukum haka ta da kuran tashin alkiyama bai zama wani abu ba duk ku mutanen duniyar nan illa ka nafsin wahida face kamar rai da ce Allah zai halice ta tare ita yadda Allah zai halice rai daya ya tada ita haka halitta mutanen duniya gaba daya da kashe su da rayar da su wahalar a wajen Allah ba ta fi wahala halitta rai daya da da ita ba da da mutanen duniya gaba daya da tara daya da halitta su gaba daya da duk ɗaya ne a wajen Allah shi wajen sa bawai wannan yayi mu a wajen mutane ne ake samu abu kaza yafi sauki abu kaza yafi wahala abu kaza yafi dama dama inda dama da to to shi Allah ba wani duk daidai suke a wajen Allah wannan shi zai nuna maka karfin iko na Allah madaukin sarki wa huwa ahwanu alaihi ai wa huwa hayyinun alaihi abu ne mai sauki a wajen Allah ya fara halitta ku abu ne mai sauki a wajen Allah bayan ku mutu Allah yayi me ya tare ku sai Allah ya ce wa lahul masalul a'la wa lahul masalul a'la misali mafi daukaka na Allah ne misali mafi daukaka na Allah ne menene misali mafi daukaka na Allah ne malamai suka ce siffa mafi daukaka ta Allah ce domin kalmar siffa akan kira ta da misali kamar yadda Allah ya ce masalul jannati allati wu'ida almuttaqun masalul jannati allati wu'ida almuttaqun kun ga dan gurin Allah ya ce masalul jannati allati wu'ida almuttaquna misalin aljannar da aka yi alkawarinta ga masu tsoron Allah masu takawa ai sifatul jannati allati wu'idal muttaqu siffar aljanna wacce Allah ya yi alkawarinta ga masu tsoron Allah sifata ce ake gaya mana saboda haka walahul masalul a'la malamai suka ce walahu sifatul a'la wato siffa mafi daukaka ta wace ce ta Allah ce shi yasa wasu daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fassara wa lahul masalul a'la dinnan ana nufin la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah babbar siffa da Allah yake da ta shine shine rashin karba abokin tarayya shi kadai yake kadai tantakarta daya dayan takarta ba dama a hada shi da wani ba dama a jingina mashi wani bai da abokin tarayya jalla anil abadah wal munazi'a ya fi karfin kishiya ya fi ƙarfin yan juyin mulki ya fi ƙarfin ku plota shi ba mai mulkin da ba a kai masa hari amma ko wanda taba kai wa Allah ba ƙarya ne bai yiwa ya wuce Allah madaukin sarki kenan Allah ka rullube kamar inda rushi da da ainihin wato albarka to shi yasa suka ce walahul masalun ala shine kalmar shahada siffar Allah ta ba abun bautawa da gaskiya sai Allah Allah yake huwal azizu shine mabuwai duk wanda ya ja Allah Allah zai kalle shi sannan alhakim shi ne gwani mai hikima wane ne gwani mai hikima Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai gaba alarama ضرب لكم مثلا من أنفسكم بابا مغانا هل لكم مما ملكت أيمانكم من fati kuma an fasa ko. Fa an kun fihi sawa ta kwafu na hun ka fi fati kun ka kun. Allahu Akbar. kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar yanzu nan akwai wata daliba wacce da tana karatu tana karatu a Danfodiyo University tana karatu a Danfodiyo University ha sunanta Grace Sunday Grace Sunday yanzu nan ta karbi kalmar shahada ta karbi me kalmar shahada kun san wani abu daga Grace Sunday yanzu ta koma Maryam Allah ya sa wa musuluncin ta albarka Allah ka sa wa musuluncin ta albarka a saurara Ana rama ayi da ka ja mana sa mana ita amala sai Allah ya amince mun kai gobe da rai amma akwai sanarwa guda biyu kamin mu karanta wannan a saurara akwai sanarwa muhimmiya da zamu guda biyu kowa ya saurara amma kamin nan wani bawan Allah ta hannun imam da bagin ardo ya ba da gudunmuwa ta buhun shinkafa shinkafar dangote buhu goma fi sabilillahi wa kwamitin marayu ce yana so marayu su ci shinkafa dan sallah Allah ka saka masa da alkhairi yana neman addu'ar ku ya ko bayan Allah Allah ya shirya masa iyalansa sannan ya albarkaci dukiyarsa Allah ka shirya da iyalansa ka sa wa dukiyarsa albarka wani bawan Allah ya bada buhun shinkafa daya Allah ka saka mashi da alkhairi wani bawan Allah ya aiko da naira dubu biyar Allah ka saka mashi da alkhairi wata baiwar Allah ta hannun Bello direban gidan Mungadi ta aiko da naira dubu biyar Allah ka saka mata da alkhairi wani bawan Allah ya bada yadi ashirin da biyar na shadda don tufatar da marayu guda biyar Allah ka tufatar da shi da tufafin aljanna sannan ya bada Qur'ani mai girma kofi goma yace marayu ne ya kamata su rinka karanta alqur'ani mai girma wani bawan Allah ta hannun imam da bagin ardo ya ba da dila guda dila guda ta a atamfa domin a tufatar da marayu fi sabilillah wata baiwar Allah ta aiko da naira dubu biyu fi sabilillah Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka tufatar da su da tufafin aljanna wasu bayin Allah sun aiko da kofin alqur'ani daya da turmin atamfa daya Allah ka saka musu da alkhairi wata baiwar Allah ta aiko da naira dubu biyu Allah ka saka mata da alkhairi kai wa wata albarka wasu bayin Allah sun aiko da kofin alqur'ani daya da turmin atamfa daya Allah ka saka musu da alkhairi wani bawan Allah ta hannun imam da bagin ardo ya aiko da dila ɗaya ta atamfa a rabawa marayu Allah ya saka musu alkari yana barin addu'a wata mata daga barikin mobile police kalambaina ina jin matar dan sanda Allah ya mata albarka ta aiko da turmin atamfa ɗaya fi sabilillah Allah ya sa mijinki a masa promotion amin a lahira kuma ke da mai gida Allah ya baku aljanna wayanda suke taimakawa marayu Allah ka tausaya wa ƴaƴansu bayan rayuwarsu kamar yadda kuka ji ana sanarwa in Allah ya da gobe za mu rufe wannan majalisi na tafsiri gobe za mu rufe wannan majalisi a taurara a taurara a taurara saboda haka abinda muke bukata kowa gobe in Allah ya kai mu ya samu wuri mai kyau a natsu sosai saboda za mu yi karatu kaɗan sannan mu yi jawaban da za mu rufe wannan majalis ina fata an fahimci wannan sannan bayan an gama karatu gobe in Allah ya kai mu za mu roki Allah rahma muna ta samun masu neman addu'o'i bayin Allah da yawa to za mu buƙaci Allah rahma ya mana cikakkiyar addu'a ya roƙa mana alherin duniya da lahira ya roƙa mana alherai na duniya da lahira a cikin wannan wata mai albarka bayin Allah suna cewa amin muna fata cikin mu Allah zai karɓa saboda haka gobe in Allah ya kai mu kowa bukatarsa ya kudurce ta a rai za mu fuskanci Allah mu kankan da kai ga ubangiji mu roke shi ya tausaya mana ya biya mana bukatunmu Allah ta'ala ya sa mu dace da wannan kalmomin muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik a gada manta karatun da za a yi ma mata masallacin zuwa na shekaru da karfe goma